ina jin ka malama kuwa na'am ke ba yarinya ba ce magana aure cika wani gunki har idan kika amince zan turo magabata don a gama komai me ka ba me ya kawo kanin me kake a nan magana nake maka me ya kawo kanin to barkacin ga maka kar ka sake zuwa wurin nan idan kuma na ƙara ganin ka anan ni zan zama sanadiyar tafiyar ka zuwa lahira kana ji ko kana ji na ku kubra ki dube ni da ba haka nake ba mutane idan na wuce nuna suke suna cewa ga mahaukacin kubra don allah dan annabi ki yi haƙuri ki zo mu koma gida kubra ke kin san ni ba mahaukaci ba ne da hankali na don allah don annabi ki faɗa ma iyayenki abin da ke faruwa ku amai da aurenmu da ki. don allah bincike na ake ba kuma ganin jami ba illa ku biyun nan to shi isa na ku ga na ga ka ga ita don a kawo ƙarshen wannan al'amari don ba zan juri irin wannan irin wannan wulakanci ba kai adamu mecece matsalar taku alhaji duk inda matsalar nan ta bullo na riga na sani amma na ba ta haƙuri na ce ta yi hakuri, in Allah ya daka ba za ta ƙara faruwa ba ta haƙuri ta koma amma ta ƙi to ai duk inda ka ga ana zaman aure ai babu inda ba a samu saɓani ke kubura ki haƙuri ki koma ɗakin ki don Allah don annaba a kawo ƙarshen wannan tashi tashinar ki rubuta list din dukkanin abubuwan da kike so ki baiwa babarki ni kuma zan karba in ga ko nawa ne in baki kuɗin ki siyo kayan ki saboda sati mai zuwa za ki koma da Alhaji saki uku fa mun Saki uku to kuma shi nake kokarin ko ne wallahi Alhaji ba haka bane kawai ta faɗa haka ne saboda ba ta so ta koma ki faɗi gaskiya mana zafin abin da ya faru ne kawai yasa take faɗin wannan maganganu amma idan abin ya wuce na san za ta haƙura za ta koma ke kura alamar gaskiya ban san wani abinci menene gaskiya al'amarin nan gaskiya ne ina son shi bacin saki uku yamma babu abin da zai hana ni komawa gidan shi wace irin magana yake faɗa ne kamata ki faɗi gaskiya fa ba haka ka yi ba wallahi alhaji ba haka bane haba idan kina tunanin maganar muhalli ne ki sa ba kuma ba ni na riga na shirya inda zamu koma ba za mu je mu zauna a gida ba in yi so duk ma abin da zai faru ya faru ko me za a ce ma a ce amma ni dan girman Allah ki haƙuri ina bakin cikin zargin taɓin hankalin da ya same ka yake nema zama gaskiya amma Adam ka ji tsoron Allah. Bai kamata a ce mun rayu cikin saba mishi ba. Mu yi haƙuri, domin haka Allah ya ƙaddara mana Adam. Na san ba don baka so na kai min saki uku ba. Wannan tsautsayi ne kawai da ya riga ya afku. Don haka dukan mu sa wa zuciyarmu dangana. Halima tunanin me kike yi? Kubra. Na'am. Gaya min tsakaninki da Allah saki nawa Adamu ya miki. Amma na sha faɗa muku cewa saki uku ya mu. Saki uku kuma ya san da hakan yake ƙoƙarin mai da ke bayan ya san ba ke ba halalinsa bace yanzu. in da rabon koma sai ki wani auren sa ne kike masa ma bar fa in gaya ki gaskiya Adamu ba ya samu taɓin hankali shi yasa duk yake yin irin wa'annan abubuwan da yake yi amma in ba haka ba ina kika taba jin haka kawai idan kana son mace ka riƙa bin masoyinta da duka wato kina son ki ce min ke ma kin yarda da zargin da jama'a suke mishi na cewa ya samu taɓin hankali Rai da gaske umma dan ba shi da wani dalili na yin hakan duk da wannan takardar ba shi da wani dalili sai na faɗa hakan To, Adamu? Kamar yadda ka sani, al'adar gidan nan ce. In akwai wata matsala mukan zauna mu tattauna a kanta. To, a yau mun zo mu zauna ne mu tattauna akan magana aurenka. Duk da dai an ce akwai yarinyar da kuka magana da ita, amma ni da iyayenka mata mun yanke shawarar cewa kai ma ya kamata kai aure kai auren zumunci kamar yadda yan uwanka maza su kai to a cikin dangi dai akwai yara biyu da muka zaɓa maka muke son kuma ka aure su ko zulaiha kanwar ibrahim wanda zai auri habiba ko kuma safiya yar kanwar alhaji gaskiya ni ba son kuɗi daga ciki ko ba ka son kuɗi daga cikin su wacce kake so ni kubura nake so haba adam ana ga yaki kana ga kura ai an san da kuburan aka ci aka maka magana yar dangi din ko to yi magana auren nan in dai ba akan kubura bane ba ko ni na hakura kai a bashi yanzu musubahu mm, mm, mm, da kai da abba ba za ku yi kanin ku magana ba kuna jin abin da yake faɗa alhaji na magana yana ja da alhaji hajiya shin yarinya da ya kawo tana da wani aibu ne wala abin da nake so da kai ba wai sai safiya ko zulaiha ba ka duba a cikin dangi ka samu wata ka aura kamar yadda suka bada ubanni bai kamata suna magana kana magana yaya gaskiya ni kubura kawai nake so kuma ba na so in muku amma kun gani akwai wani zaɓi da za ku mun kawai sai ku mun saboda ni ba da wani zaɓi kawai to shi kenan a ku bar ni zan yi tunani akan magana har su taron da Assalamu alaikum. Tare da mutumin miki. Shigo mana. Assalamu alaikum. Gimbiya. Ba za a bani wajen zama ba ne? Oh, ai ban san makaho ba ne ya shigo. Amma duk ga kujeru nan kana gani? ka rasa wacce za ka zauna har sai an ce wani ka zauna shekara a tsaye ai kar mutum ya zauna ne a ce ya laifi bismillah kubra ina so in magana da ki idan za ki bani hankalinki na 'yan mintuna ina sauraron ka kubura tun kafin in ce ina son ki kin gani abokin yayanki to yanzu kuma ta kai lokacin da ina so mu magana da ke ta fahimta tun daga lokacin da na ce ina son ki har yanzu ban fahimci inda kika sa fuska ba saboda haka kuma da dan Allah ina so ki gaya mini ki gaskiya bashir ba zan ɓoye maka ba akwai wanda nake tare da sunan shi adam kuma har yanzu ni ina ɗaukan ka a matsayin yayana kaga idan na amsa nace ina son ka kuma a zuciyata ba na son ka kaga na yaudare ka domin ba zan iya son wani babban da adam lafiya? Ja gaskiya kamata yau yarinyar nan magana. Wani abu ne kuma? Gaskiya abin da take akan Bashir bai kamata ba. Na je na samu Bashir din ne, kawai sai na garan saba ce. Wasan kuma ba wanda zai mishi wani abu in ba ita. Amma ka tuna mu kai, zai kira mu. Na rasa buɗaɗɗen hali irin na wannan yarinya in ban da ke kasashen zuciya irin na yaran yanzu menene laifin bashir da za ta ce ba ta sassa hmm? kuma ita kwata kwata fa yaron da in ba maganar adams ba adamun nan ba ta son a mata maganan kowa yaro dan mutunci abokin yayanta. to ki kyale ta yau zan kawo ƙarshen maganar in ma tana da hankali zan gani me kuke ciki da ke da wannan yaron Adamu da yake zuwa wurin ki har yanzu bai wata magana ba duk da dai na san cewa shi ne kadai kika azuce ki cewa ya akwai yan shirye-shiryen da yake yi kuma? to to kubra karki yaudar kanki saboda akwai dan wani binciken da na yi a kansa kuma na gano cewar iyayensa auren zumunci suke so su yi masa shin kina da wannan labarin a'a ban sani ba saboda haka wannan shine abin da ke faruwa saboda haka ina ganin ki haƙure wa kanki ki aure bashir tunda shi mm, adamu kamar da na gaya auren zumunci ake so ya masa dama shi ke ta kokarin ya bijire musu ya bijire iyayen nasa ko kina da wata magana bayan wannan ai ba ta da sabrin wani magana tun da auren zumunci za a yaran nan mu ma ba da ita a ji a wulakanta mana ita ba zai yiwu ba Kan hmm. me zaka boye min gaskiyar halin da kake ciki na ɗauka tsakanina da kai ba ɓoye-ɓoye amma yau ka bani mamaki da Allah ke haƙuri wallahi abin da ya sa ban gaya miki ba ba na son tashi hankali ki kuma kin ga ina iya kokari na saboda in shawo kan matsalar nan ki hakuri dan Allah yanzu a gidanku me aka ce dama so nake ji dan suna gudun kada a yi inda suna tunanin za a iya samun matsala shi yasa suke tunanin ba za ma a fara ba amma ka ƙware ni da ka ɓoye Da ka sanar da ni tun wuri, wataƙila na san halin da nake ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ana wata ga wata. Yanzu me abin yi? Wallahi ni ma ban sani ba. Dan yanzu ma haka da ka ganna anan zaro ciki ne na fito. Hajiya ba ta gudu lokacin da na fito. kin gane yanzu mu yi haƙuri dan fushi ba namu bane ba gaba ɗaya mu yi haƙuri mu ci gaba da addu'a har Allah ya warware mana wannan wannan matsala ni koma sai an yi gaskiyar nan banza ce wato ba za ki shiga titin ki bi ta hanyar yaron nan ba ko eh duk maganar da muka gaya miki a banza Wannan yarinyar, wannan yarinyar ba taurin kai gare ta na tsiya na banza da wasu. Yaro nan abu sai da ya zo ya lallabo ya zo. ta sammashe ni ta lallaba sai ta same shi to in har ba za ta ji maganar da za mu faɗa ba mene ne amfanin ta sannan na samu labarin gidansu duk duk dukiyarka duk tsiyanka ko kai auren gidan ka nan cikin gidan za ka to in dai har za mu gaya mata magana ba za ta ji ba me amfanin ta ya isa ya isa To, abin da kika kin yi daidai ban ga laifinki ba sai dai fatan Allah ya saka miki da alheri. To amma fa kada mu tsananta. Kada mu tsananta domin kada mu ma mu zo mu zama zama ɗaya da wancan ɓangaren. Tunda dai mu duk abin da muka hango musu su ba su hange shi ba. sai dai mu masu addu'a da fatan Allah ya shirye su domin idan muka tsananta ƙarshe da ita da shi Adamu su koma suna cin amanar junansu ina fata kin fahimci eh, ke kubura kin ji matsalolin da aka faɗa dangane da gidansa Adamu kina san shi haka sikit Orang tak sakit juga Dia akan berbunyi Bukan sakit ya gida alhamdulillah bismillah bismillah ya gida ya harkokin Haji Mustapha a gurguje dai ba wani abu ke tafi da ni ba illa magana yaran nan. Da Adam da ita Hajji Hajji ta kuma. Shi ne da a farko abin da ya faru shine mu muna ganin kaga alhaji ba ta na zo ne ba tunda ni na zo ne mu warware wannan matsala ko babu komai ku ya kamata ku same ni ba ni ya kamata in same ku ba saboda ni ke da yamaci ko ba haka bane ni ne domin yau idan yaran nan suka koma suna zagayawa suna haɗuwa wani wuri ƙarshe waye wa abin zai wa ciwo ni batun da ba kamar ni domin nike da ya mace ah, a wurin zumunci alhaji mustapha guda nawa kai shikenan idan ba a yi wa adamu ba shikenan sai kuma wani abu faru ah, alhaji mustapha karo daya dai karo ɗaya ko da kura ne ba a yi ba to ai ba wani bayani da zan kara illa in ce allah ya zaɓa mana abin da ya faru kari. kuma allah ya sa 'ya'yanmu da zuri'armu kasance cikin hanyar madaidaiciya abinda zan ce ke kenan kuma ba kuma allah ya za'a wani abin da ba haka ne ba kuma. to allah kula insha allah zai saka mu آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح فاتح To, alhamdulillah, mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo kuma ya nuna mana wannan lokaci a kubura yana miki marhabin da zuwa wannan iyali wannan iyali mai albarka kuma ina tabbatar miki daga yau kin zama ɗaya daga cikinmu kuma babu sauran wani bambanci a tsakaninmu na zaɓi zama da iyalina kamar yadda kika gan mu saboda in cika burin mahaifina wanda Allah ya masa rasuwa tun muna ƙanana a yanzu ke ma kin zama ɗaya daga cikinmu don haka ke ma ya kamata a ce duk abin da kika tarar a wannan iyali ana yi ke ma ki tabbatar kina yinsa ina miki fatan alkhairi Wannan muku fatan zaman lafiya ke da mai gidanki da sauran iyali baki daya. To kamar yadda aka saba, ‘yan wata sabuwar amarya ta shigo mana, mukan ba ta kyauta. Hajiya. To, adalla, adalla, adalla, sanya alheri. Allah buɗe Allah sanya alheri kubura wannan kyauta ce ta gwal daga eh, gurin alhaji gashi an gode Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbi wannan al'ada ce ta cikin gidanmu duk wanda aka aure aka yi wa matarsa ta wurin abu Allah saka da alheri wurin. rayuwa ba abu ne dukkan aka yi aure sai an yi shi to na bar ku lafiya to ba da an gode lalata Allah ya sa ta kubra na Allah dai ya kawo ki gidan nan kamar yadda muke to zan sanar da ke abin da baki sani ba ina son shaida miki duk gaba ɗayan mu nan da kika gani tukunyan mu ɗaya ne ɗaya ake girkawa kowace ranar girkin ta kinga in girkin ki ya zagayo ke kaɗai zaki girkin ki kuma ba a masu aiki ba sa sa hannu a cikin aiki ke zaki abinki Allah kuma ya taimaka yawwa Allah ya ba mu sa'a to kin ga wannan shine babban ɗan gidan nan musu bahu kina ji ku ga matarsa nan rukayya kin gani ko shi kuma wancan abba sunansa shi yake binsa ga matarsa nan hadiza sannan kuma eh, akwai kanwarsu yan karama tare aka yi masa aure da mijinki lokaci ɗaya aka yi bikin kin sani kuma to shine dai gashi an autan maza sai kuma babar babar ku gata na babban su ita ce babban uwa kuma gata amin a to a yi haƙuri a zauna lafiya mm-hmm. kin ji ko sha'anin babban gida sai a hankali sai an yi haƙuri Kubra, ai shi ke ne haka? To ki bari mana abin nan a dan a je taimaka a yi. A'a ba mamma ki bar shi zan yi na dora tukunyan tuwo ne ina so in gyara kayan miya da kuɗi. Sai ya gyara miki kayan miya in yanka miki kuɗi wa. Kuma kin ga na ga aikin zai miki yawa kin ga ga wanke wanke ma na gani. Duk kuma aikin ya yi yawa ko bari taimaka miki. Ki bari kawai ci ci gaba da girki na ga duk ayyuka ga wanke wanke nan ma kan da ki dauki ki abin nan ba. Bari ni ɗauko Bari ni gyara miki kayan miya. Oh. ko da wata ฉัน fifita ta. Kamar me Ha, Ke ba kya ganin komai aka kawo gidan nan ita ake bawa? Ko kula mu ba a yi? Ajiya fa ƙarewar shi ma ajiya fa taya ta aiki take Oh, ashe kin gani ina zaton ke ma ba za ki faɗa ba. Na gani mana. Hmm? To wallahi in ba mu ɗau mataki a gidan nan ba za a yi mana tsakiyar dabaruwa. Allah. Allah ku? Ke tun da kike a gidan ki taɓa ganin ajiya ta ɗauko cokali da ta yaƙi aiki da shi? wace magana ce a akan zancen yarinyar na ba wannan mana ne gaskiya ba bambancin da ake nuna mana a gidan nan ya fara isa na ba wai ke baki ji me kika faɗa da bakin ki ba bakuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yace a karrama bako kina ji na mm. dama ina son mai wannan maganar da ke amma sakamakon kin fara da kanki to bari mu na san ki da kishi da sa ido yarinyar nan fa ba kishi yake bace bace na kishi kuma saboda bakuncin ne yasa ake mata abin da ake mata a yanzu lokaci zai zo hajjiya ta haɗa ku ta mayar da ita tamkar ku duk abin da za ta yi ba sai an mata ba ko makamancin haka kin ji na gaya miki kishi baka ce kishi ha yadda aka haife ka a gidan nan kai aure aka zabi ka aka aika adam a gidan nan shi ma ya aure mace akan me to za a dinga nuna mana bambanci ne ba zai yi ba na fara da jin ganin kan ki bata min lokaci sauri nake sai na dama ma karasa magana sai na dawo Watan shi ma an goyon bayan su yake? Ba zai goyi bayana ba? Sai da bayan su? Ke duniya ake bayani. Thank you. saka zan yi amfani da shi. Me za ki da shi? Shayi zan sha. Shayi? Ai faɗa nake ana yin haka a gidan nan. Ai a gidan nan mutum baya dafa abu shi kaɗai ya ci. Ah, an gane. Me yake faruwa matan gidan nan? Me ke faruwa? Wai sauya mana tsarin gida za ta yi, wai za ta dafa shayi ita kaɗai ta sha. Kubura? Ta sha. Mm. A'a, ah, ah. To, wani sabon salon aka kiran sallah da usul? Ai ba zai yi ba, za ki sha shayi a gidan sai ki ɗaura babban tukunya ki ba wa kowa ya sha. Allah. To ayin sha'awar kike sai ki ɗauki tukunya ki dafa, sai ki bi ɗaki ɗaki duk ki ba mu sai ki zuba naki haka ake yi. To wai sa ta nan? Ai gidan nan ba su adda. Abu Hajiya. Ita da kalle mu daga akwai sa'ad da a cikin mu. Babu. Me kike a kicin? Babu gulma ya kawo ni daga daki. Salamu alaikum. Alaikum salam. ya lafiya da ganki haka lafiya ɗana to ina shayin nake an hana ban gani an hana ba waye hana Rukayya ta ce a gidan nan mutum baya dafa ruwan shayi ya sha shi kaɗai. Wannan dalla zancen banza ne. Ki tashi malama ki je ki dafa shayin ki da Allah. Ka gani na fasa. Jikina ma wallahi gaba ɗaya bana jin daɗin shi. Okay. Mm. kenan. amma fa kada ka ɗaga hankali ka babu wani abu ka san menene Gobe idan Allah ya kai mu ina so ka kai na asibiti in je in ga likita. Dan jikina ya canja min gaba ɗaya bana jin daɗi. Ina ganin wani abu ya same ni. bani tukuici dakta ke ai matar ta ka juna biyu take da shi wannan shi ne zauna mai zauna akwai ƙarin bayani da ya kamata ne mu to na me ne bayan okay yana da kyau ko da yaushe ta kasance tana zuwa asibiti ana guda ta mhm. duk bayan sati biyu sannan kuma bai kamata ta dinga motsa jikinta sosai ba mhm. domin kada bebin da yake ciki ya samu wani matsala sannan kuma ya waje ba ta rage motsa jikinta sosai har sai cikin ya yi kwari eh wannan dama a ya zama dole dakta sai dai kuma matsalar ba ta yawan sun cin abinci sosai sai dai kawai ta sha ruwan tea wannan ba wani abin damuwa ba ne sosai wannan yanayin yadda cikin ya zo mata kenan sannan kuma ya wajabta ta ringa zuwa akai kai ana gwada mun je wurin likita ya gaya mana cewa da daina aiki mai wahala ta rika samun hutu da abin da take yi saboda in tana aikin wahala za ta iya samun matsala wannan ai abu ne mai sauki rikayya da khadija sai ku raba aikin har zuwa lokacin da allah zai sauke ta eh insha allah hajiya za mu raba to allah dai allah ya bada zaman lafiya amin ya kare ai wannan abu ne mai

kada in ji kada in gani kin yi sakun kada in ji kada in gani kin yi takun saka da yarinyar kina ji na nan kuma mu sai a dinga yi mana wariyan launin fata a cikin gidan nan me abun wannan magana larura ce ko ba haka bane kuma umarni ne likita ya ce kai yarinyar ta sha wahala kar ki manta da ni da abbau shekaran mu nawa da auren Allah bai ba mu haihuwan nan ba wannan wani haske ne Allah ya shigo da shi gidanmu domin ya cire mana dukkanin wani damuwa ta rashi na haihuwa a cikin gidan nan sai mu yi addu'ar ta sauka lafiya mu ma Allah ya bamu yamu to to to to na dai gaya miki tunda na ta fuskanci taurin kanki ayyawa kina ji na ko da wannan rabin girki na ke ka sanya ba kuma ɗaura shinkafan ta ɓaɓɓo ubangiji Allah wannan ciki wannan ciki Allah ka albarkace shi abin da ke ciki ma Allah ka albarkace shi um, kuma Allah suke ki lafiya abin da nake so da ke da Allah shine dan Allah dan annabi ba na so ko da wani ya takale ki a cikin gidan nan ki kula shi saboda ko yaya wani abu ya samu wannan cikin ba ƙaramin matsala ba ce ta sami saboda haka da Allah ki kiyaye kin ji insha Allah ni ba wanda zan nema da rigima amma rikayya tana yawan shishige mu ban san me ne mata ba ko dan wata ta takale ki abin da nake so da ke kawai shine ki samu hajiya ki faɗa mata in yaso sai ta ɗauki mataki a kai babu wacce zan je in samu hajiya an kai karanta ya za a daga zuwa na in fara kai korafi ai ba zai yiwu ba na zo na same su suna zaman lafiya a gidan nan kaga bai kamata daga zuwa in fara zuwa kuma ina cewa wata ta yi min abu ba ba daɗi haka ne to ni ki gaya mu ni na san matakin da na ɗauka <laughs> to shi kenan me ya kawo ki kicin? Kicin ɗin ce ta ƙi shi ne na zo na ɗora ruwan zafi. Ke taurin kai ya miki yawa ba na faɗa miki dokan gidan nan ba? Eh? Shi yasa a ma saboda kada in dame ku da shige da fice in ɗan zuba da yawa. Sai in zuba a flax in kai ɗaki in riƙa sha. Don Allah don annabi kada ki zubar min don girman Allah. gaskiya ni na gaji abin da yake a kamun a cikin gidan na gaji gaskiya ni na yanke shawarar barin gidan nan saboda tsangomar da aka yi wannan yare kubura ka san abin da kake faɗa duk da cewa dai abin da yake cikin kubura shine kaddara mafi muhimmanci da take cikin gidan nan amma duk da haka ina son shaida maka cewa ina da muhalli isasshe wanda zan cika wa mahaifina alkawarin da ne masa cewar zan zauna da iyali na guri daya abba tun da yarinyar ta shigo cikin gidan nan fa rikayya tana bala'in ta amma har yanzu an ki a ɗauki mataki saboda haka ni na yake shawara kawai a cikin gidajen da muke da su zan dauke ta mu koma can ina ganin hankali na zai buƙaci kai dakata ka ji dakata ka ji bari gaya maka in dai har ka yanke hukunci ɗaya naka ne ko ka zauna da mu ko kuma ka ɗau mata ka kafta da amma ban da rashin kunya ai ni ko ni ka zo kai wannan magana za mu san yadda za mu gyara wannan al'amari menene sai ka zo ka daga mutane wani yaran ni ban san abin da yake da sa, ban san abin da yake shiga kwakwalwar ka ba me za ka ce ai alhaji ya riga ya gama yake magana ba abin da za ka faɗa kayan Gaskiya ajiya wannan yarinyar barazana ce a gare ki da ga rayuwar Adam. Duk da fifita ta da kike yi, bai yi amfani ba. Yau a ce ɗanki ne zai ce zai bar gida saboda mace? Haba, ai abin da tsoro. To ai ba ana fifita ta bane saboda wani abu daban. Ana fifita ta saboda ita ce bare a cikin gidan nan. Shi sa ake fifita ta. Hmm. Haba, ai kin san mutum bai iya samun guri ba. Mutum ya samu guri sai ya biya sake ya dinga abin da ya ga dama. Abin na ta yi yawa. Yanzu cikin mazajen mu akwai wanda ya ce zai bar gida babu. Gaskiya dole a nema wa tufkar ajiye yaushe. ta kira min adal mình Na'am. Ke cái ki ga cikin fada ke zama. Ba komai. ki faɗa min gaskiya abin da ke damun ki gani ne dikin rami kin yi baki Allah ba kuma da kina gani Allah me haka me yake na me yake wucewa nake ta banga jini ne mata magana ta zage ni ko in dai wannan ne hajiya aka ma ranar da zan je kicin zan shiga kicin ita ma za ta shiga ta ban bangaji haba rukayya me yasa kuke yin haka ne saboda Allah da Annabi me yasa kuke haka eh ke kuma me kai ki na zuwa da ban bangaje suke da ba a san ki tafi wani ina za ki je ma yanzu nan kika kama hanya kika fito in wai wala haba wayo tiki tiki wayo zan mutu tiki ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tiki duka da kika yi tiki sai da na gargade ku kada ku bari ka bari ta dinga wani aiki da zai motsa jikinta sosai likita yanzu menene abin yi wallahi ba ni na ja ta ba ita ce ta jani ya kamata ka tsaya ka ji abin da ya faru kana ba za ki shiru ku tashi ga Allah ba ki da abin da za ki ga ba ba ki da wata magana da zan saurare ki banza ko aikin ina abin da na ka kafin fita tambayar ki nake ina abin da na ka kafin fita ni ban san ka aje wani abu Me ka aji. Ki dalla fitar da hayyata da Allah. Kuma menene ka faɗa min sai in taya ka nema. In kuma na gan shi sai in baka. Ki da baki san daraja kanki ba, ta yaya za a kin daraja abin da mijinki aje a ɗakin ki? Inda kin damu da ni, ya za a aje abu in zo in neme shi kuma ban samu ba. Kuma menene ai baka bani in aje maka ba. Ni ina da Allah musiri ne? Ko dai dan ni ce sarkin laifi? Oke abin da ya ga miki kenan ko? Abin da ni za ki gaya maka adam ni kamara ashe abin da zai kasance tsakanina da kai kenan adam amma adam ka ci ta. ka manta alkawarin da na yi maka wani alkawari bayan ba ka san zuwa gani ai da tun kafin ki jajabo abin da zai sa ya jibi sai da kika nuna mu domin duk lokacin da namiji ka shaidin kada ki kula kowace mace har ta kai ku ga faɗa sai da kika nuna min ƙiƙashewar ƙasar ki abin da zaka ce kenan abin da zaka ce kenan adam to shi kenan Allah ya isa shaida tsakanina da kai ni ni ki gaya mata haka to zaki ga Adam me kake so ka Dan Allah dan annabi kada ka sake ni Adam. Idan ka sake ni da wani ido za mu kalli na Me kake so mu je mu ce musu? Ka tuna da irin wahalar da muka sha kafin a yi auren nan. dan Allah dan annabi ka yi haƙuri na tuba ba zan ƙara ba ba zan ƙara ƙin bin ba ba take ba gidan nan fita wallahi ba zan iya ba dan Allah ka yi haƙuri amma kin ɗin nan kamar sun yi shi jiya kake san su mai mai tafi suke yi a'a me gidan za ka fita ne ke wannan mutumin yau lafiya kuwa na fa lafiya kuwa faɗa suke ta yi da mutumiyar shi me ya faru waya kan mun yi dambe cikin ta ya lalace kuma ke san wani abu kuwa yana ta neman wani takarda yau shi yasa suka dinga rigima tun da safe suke rigima takarda ke san wani abu ce na ɗauke takarda eh mhm. amma ku ke ko mm. tashi mana na tashi eh ki tashi Cindy. ga hanya nan duk inda zaki tafi wannan shine sakamakon cin amana da kika mun haba adam ina son ji da tsohon daren nan in zaka sallame ni ka bari mana sai gari ya waye Barki jin gami. Kar ki sake bar kofar nan. Idan kika sake bar kofar nan sai na kwakwalla Jonathan amma ni na ji daɗi da baki tafi gidanku ba a jiya da daddaren nan amma ni shawarar da zan baki yanzu shine ki je gida don na tabbata za su biyo samu habiba ba zan ɓoye miki komai ba gaskiya ba da idan da zan kalli iyayena in ce musu adam ya koro ni ke kanki kin san matsalolin da suka faru a baya soyayya ta riba ce ni na yi kashi a inuwar da nake shan ki kira min adam in ba shi haƙuri ko zai yafe mu kubra tashi ki haƙuri insha Allah zan taimaka miki da iyakar ikona na gode ki haƙuri ashe kina nan ‘yan matan gidanmu ya aka yi yes yaya ina bacci ya aka yi wato akan zancen kubura ne kuma abin da yasa na fara tuntuɓar ki da magana shi ne saboda na ga ke ce mace ta farko da ka fara samun saɓani da ita a cikin gidan nan har abin ya girma haka to dan Allah wata alfarma na zo nema ki yi haƙuri ki yafe mata duk abin da ya fara ya wuce idan ma da wani taimako zaki za ki iya yi a kai to ki taimaka <laughs> ainihin zancen yaya kubura ne na manta da zancen ya wuce la ba komai a raina ne yanzu kam ba komai wallahi kuma ta fuskan taimako shawara maimakon ki samu adam wanda kin samu alaji na tabbata shi zai yi wa tafkan an ce kin gane tunda zancen mu ya fi karfin mu to ba kya ganin ya adam zai iya cewa kubura tana so ta haɗa shi da mahaifansa ne ba wani ba zai wani ga hakan ba ai tun da zai iya koran matan shi da daddare a zancen ba za mu iya sa baki ba sai dai mun ya mana ba taurin kanka ya yi yawa don haka ladabinka biyayya kamar ba ta da amfani yanzu ban da kana so ka tona mana eh, ka tona mana asiri yau shi zaka saka musu zaka kore musu yadda saka dare a halin yanzu ake ciki na na karancin tsaro a kasar nan Allah wata da halin ai ka zama butulu ka zama butulu don ku ba wanda ya ce maka ka je ka auro buku kubra ainihi ma sai da aka ce maka aka yi maka ta yin yar uwarka ka ji aure ta amma daga ƙarshe ka ce sai ku bar kake so yanzu dan ka zama butulu ka je ka kike maka ka tozarta musu ya alhaji ka daina masa mugun baki so kake lalace ai gara ki kyale shi ya masa bakin ai shi ya sai wa kansa ya dai lalace kai abu da wannan mutum game da halinsa game da shi alhaji ka yi haƙuri ku bar min wannan maganan a hannuna ni zan gan shi ni da shi adam tashi ka tafi wani rashin mutunci ne sake kai ni ƙara gaban su Alex? Wallahi ba ni na faɗa musu ba. Ni ma kira na akai kamar yadda aka kira. To ya kai suka sani? Ina ganin Habiba ce. Wa ya gaya mata? Ni na faɗa mata. Saboda a gidanta ne. Yanzu abin ma ya kai ga yawo kike da ni gida gida kina yawo da ni ko abin da yake kenan ko to zan yi magana abu Ashi. Dan Allah don annabi ka ya haƙuri. Insha Allah daga yanzu zan kasance mai bin umarninka. Ai magana haƙuri ta riga ta ƙare. tunda da sakin nan kwalli ɗaya kwal kin riga kin same shi namiji namiji kubra zo mu je ina son mu je mu zauna da ke mai magana ai magana ta riga ta ƙare takarda da ta saki ga ta a hannu. Saki? Adam kayi kuskure domin gaskiyar zance shi ne. Wannan shine dalilin da ya sa na ɓoye adadin sakin da Adam ya mu. Sabida an kasa yi min akuwa. da kuma halin da na tsinci kaina a cikin gidansu. Ah, Hadiza da Habiba, Allah ya muku albarka. Allah ya saka muku da alheri da irin wannan kokari da kuka yi na sasanta wannan al'amari Allah ya saka muku da alheri to amma ina da magana a sakamakon bakin cikin da ta samu a cikin wannan gidan sai nake ganin ya cancanci na yanke mata hukunci da kaina na abin da ta yi ba kuma wani hukunci ba ne illa a yi mata daidai da wanda ta aikata a kanta na ta gidan don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haɗin ba zan sake ba ba to ni ai ina ga duk mutumin da ya yi laifi kuma ya roƙi afuwa to ya cancanci a yafe masa saboda haka ruka ya kamta cancanci gaskiya a yafe mata dukkan wannan laifin. gaskiya ne nake wa mahalicci ma laifi ya gafarta mana balle kuma mu a tsakaninmu to Allah ya gafarta mana baki ɗaya Allah ya fi mana zunubanmu da kurakuran da muka yi